tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun na ranar Juma'a 14 ga watan Mayu shekara 2021 a cikin gabatarwar Hawa Usman ga kanun labaru. Cikin sama da juju 500 da ke ƙasar Nijar 43 kaɗai ne mata, in ji ƙungiyar Chronic Juridic a cikin wani zaman taro da ta yi a yau da sahi a birnin Yamai. hukumomi sun dage wajen gyaran gadar bayan ruwa ta unguwar lamorde a cikin da'ira ta biyar birnin yamai muna ɗauke da ra'ayoyin wasu mazauna unguwar bayan ziyarar gani da ido da shugaban ƙasa ya kai jiya a wurin a rahoton namu na musamman za mu taɓo batun shaushawar rigakafin cutar covid-19 a babbar likitan reference ta yamai masu mu barkan mu da sake saduwa mata juju ba su da yawa a cikin manyan ma'aikatan ƙasar niger in ji ƙungiyar chronic juridica domin shawo wannan matsalar ƙungiyar ta soma a yau da sahi wani zaman taron ƙara ma juna sani na kwanaki biyu inda a ƙarshe ƙungiyar ta ɗau alkawalin ba 'yan mata sattin masu karanta 'yanci a cikin jam'o'i a cikin jami'o'in ƙasar Nijar horo don su shiga jarabawar kasancewar juju kamar yadda shugabar ƙungiyar maimuna goje ga zibo ta bayyana ma samido. Mun ɗauki niyyar mu fallasa wata matsala da mata lauyoyi ke fuskanta. A cikin alƙalai fiye da ɗari biyar na ƙasar Nijar, mata su arba'in da uku ne kawai. Nijar na da manyan kotuna goma, kuma maza goma ne ke wakiltar su. Nijar na da kotunan ɗaukar ƙara uku, nan ma manyan lauyoyi uku ne maza, da shugabannin kotunan ɗaukar ƙara uku. A saman manyan kujerun matsayi gaba ɗaya, kamar majalisar ƙoli, duka maza ne. Kotun ɗaukar ƙara mafi girma ɗaya ne mace ke wakilta. Matsalar da ke akwai a tsarin shari'a shine sai da gasa ake zama alkalin kotu sai da gasa kuma ake zama lauya kuma sama da shekaru biyar a matsayin kwatanci ga rukunin ɗalibai waɗanda suka gabata ma'aikatar ministan shari'a ta ɗauki alkalai hamsin a wani rukunin lauyoyi mace guda ɗaya ce a wasu kuma da kyal ake samun mace biyu ina ganin matsala ce da ya kamata a samo mata mafita dan shi ne wani juridic ke gabatar da wani lissafi kan matsalar rashin wakilcin mata a manyan makaman shari'a Noman shinkafa da ke cikin kungiyar manoma na jihar Yammai na ta shirye-shiryen tunkarar noman bana. A cewar shugaban kungiyar ta kirkisai da ke cikin da'ira ta biyar, ambaliyar ruwan damunar da aka samu a bara ya sa an samu gibin shinkafa. Idan ba a daidaita gadar ba, to bana ma akwai wuya a samu shinkafa yadda ake bukata. Gade Bukari ranga a cikin su da Muktar Ahmadu. So shidda ne ruwa yana ci shinkafa mu. Allah ya sa jiya can lamur da shugaban kasa ya zo ya ba da umarni aiki a faras. Wannan mun ji daɗi saboda yanzu da an ka ce aiki ya hara tun wata mai zuwa muna tashi musa iri paske in ana ga jara diggi mun sani muna iya mu yi kamfani ni ga sani na 2012 ya zuwa yanzu da muna yi nonde ko so guda ba mu samu dai gwamnati ya ce muna mun sani arzikin eh, arzikinku su duka sun ta cikin ruwa amma muna samu dai abin da muna baku wannan wallahi ban gane shi ko su hukuta to abin da muka so dai wanda an ka ba arzikin nan da Allah ya yi aiki hisbirillah paske ko bana mun ji labari muna da labari akwai ruwa baya in an gaya maka an ka ce akwai ruwa baya kuma an ka ce maka ga kuɗi ku yi aiki to a yi aiki fi har yanzu dai muna a bangaren daidaita gadar ta da'ira ta biyar ta birnin yamai inda jiya shugaban kasa bazu muhammad ya kai ziyarar ganin yadda ayyukan gyaran gadar ke tafiya abokin aikin rafikatu a tahir ta yi tattaki a wajen ga kuma ra'ayoyin da wasu mazauna unguwar ta da'ira ta biyar suka bayyana mata an dai magabaci ya zo ya diba abu ya ce zai je ya sake dawowa to an allah ya yarda bukatar za ta biya dai ne yanzu jira ne za mu yi mu ga da mi za ya zo muna sa ran komi zai daidaita yanzu kan Abin da muke jira shine inda madatsar ruwan ta ribce a gyara, saboda lokaci kalilan ya rage kuma a ƙara daga tsawon madatsar ruwan. Muna roƙon Allah ya taimaka mishi, muni al'amarin ke wahaldawa, muni ka shuka shinkafa gabar isar, muna wahala sosai, yanzu haka muna da shinkafa da ta yi kusan sa ido, ruwan ya zo ya yanke, mun rasa yanda za mu yi. onaha borai onaha da aka baiwa wannan kwangilar su yi aiki mai kyau kar su yi mana irin na bara wannan ne muke so madatsar ruwan da aka yi bara da ta fashe ta yi barna sosai an hasarau laloti daga yanzu da'irar tundikandiya da ke cikin gundumar filinge jihar talabere ta samu sabon shugaba cewa da isa nuhu wanda aka zaba a ranar litinin da ta gabata a gaban shugabannin bariki da na galgajiya. hassan mummuni abokin aikinmu ya yi fira da sabon shugaban da'irar ga kuma da firar tasu ta kasance. subane no ita shi ya dinga bore kan ne subane yan ina ne ai zabe na aka yi mutanen da suka zabe ni sun bani amana sun yarda da ni shi yasa suka zabe ni na shugabanci ma'aikatar magajin gari ta Tondikandiya na tafiyar da aiki abinda muka sa a gaba shine karamar hukumar mu ta bunkasa saboda haka akwai hanyoyi da ya kamata mu bi akwai su a bangaren makaranta akwai su a bangaren kiwon lafiya akwai ci gaban al'ummar yanki wato ci gaban karkara ta haka ne za mu iya kawo sauyi a Tondikandiya kiran da nake yi zuwa ga 'yan Tondikandiya shine ne su kawo nasu kokari mu gina ƙasa tare musamman wakilan al'umma a maida siyasa gefe kowa ya kama a yi aiki a gina ƙasa. A cikin jihar Tilaberi yankuna da dama ne suka fuskanci a cikin wannan satin farmakin mutane ɗauke da bindigogi wanda suka yi sanadin rasuwar mutum shida ɗaya ya ji rauni sannan kuma aka yi gaba da dabbobi masu yawa kamar yadda shugaban kungiyar union tilaberi pour la ya shaida ma asumana shina ta waya. An fuskanci wani hari a fanco cikin karkarar Goruwal wanda ya haddasa mutuwar mutum biyar. Sa'ar dai da 'yan ganin suka samu shine sun tsinkayi nan bandunan kamin su iso garin su. Sai kowane ne ya nemi malabar ɓuya. A labarun da muka samu sun fada cikin wani gida ne inda ke da wasu matasa da suka shiga ciki sai suka buɗe wuta. Nan take suka kashe mutum uku. Mutum biyu suka samu kazamin rauni. An samu mutum na hudu da ya mace shi ma amma ba cikin gidan yake ba shi su kuma mutum biyu wanda suka raunata aka kai su likita ɗaya ya rasu a ranar alhamis duk dai a karkarar ta goruwan a garin bonguru da sahe mutane suna sallah bandunan suka fada tanan suka kama mai garin suka halbe shi kanan wajen karfe bakwai na yamma a cikin kwamin ɗin anzur kuma an shaida min cewa da bandunan sun je garin ziban ba su halbi mutane ba a nan amma duk dabbobin da ke akwai suka tattara suka tafi su. Ils n'ont pas tiré sur les gens, mais tout ce qui a comme bétail, ils les ont Al'ummar ƙasar Nijar ta gudanar da sallar azumin ramadan a ranar Larabar da ta gabata. A dalilin wannan sallar jama'a sun yi amfani sosai da naman kaji fiye da naman sauran dabbobi. Kowace raskwana ce masu kasuwar kajin suka yi a game da cinikin da suka samu a lokacin bikin sallar. Salamatu Kadiri ta haɗu da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa. wallahi kaji da muka kawo saboda sallah da zabi duka mun sai da su bayan sallah koyaushe farashi yana sauka ne bana alhamdulillah kasuwanci ya yi domin da farko mun tunanin cewa ganin yadda kajin suka yi yawa ba za mu saidawa ba amma da allah ya kawo sauki wallahi ko guda bai saura ba kayan sun kare baki daya ba abin da ya rage daga zabi har kaji waɗanda ba su yi saurin zawa ne ba yanzu aka kawo mana su su ma ga sunan muna sayarwa shika biyar muke sai da zabo kaza jika uku ɗari biyar farashi zai iya sauka nan da sati mai zuwa Gidan kallo na Bubu Hamma na birnin Yamai kamar yadda ya saba yakan karbi jama'a da dama a lokacin bukukuwan sallah. A dalilin haka shugabannin gidan kallon ke ɗaukar matakai don kiyaye lafiyar al'umma da ke zuwa da fifi domin gudanar da shagulan sallah. Halidu Mamman, Darakta General na gidan kallon Bubu Hamma, ya mamakutar Hamadu ƙarin haske. mu muyi horin ciki da wannan babbar sallah mutane kuma suka zo nan su shakata lalle mun yi murna da zuwan su suka gwada lalle wannan gidan tarihi ka diba kakewa gidan yanda aka yi tsarin gidan duka ko ina gani yara ne yara da tsahi da mata da duka kowa da kowa ya zo an gwada ke kowa an dai harka ta gidan tarihi ce kowa bai so a bar shi baya to wajen kaman ka diba aka kawo zancen rigakafi kaman nan sai muka dauko muka ce yanzu ya kamata na sallah mutane sun yawa ba mu daga gidan bazukuri da aka yi kan mutane su shiga kamar yara sun iya shiga zaki su je shiga kura shiga tsayin gidaje da aka yi ba sai an shiga gidan da aka rihe tun da kasan wannan alloma ta covid tana so inda aka matse sai muka ce kuma lalle abin da za a kawo yara wajen dubanne nawa kenan dole sai an dauki matakai saboda shi muka yi gayyar gada national suka aiko mana kamar mutum arba'in su can wancan gidan safon portuma sun aiko mutum goma duka dai adiba a gani a tsara kowa ganin cewa al'ummar birnin yamai na amfani da madara sosai yasa matan da ke sarrafa madarar a nan yamai ke fama da rashin samun isassar madarar domin biyan bukatar abokan cinikin nasu rabi mai kano ta yi tattaki zuwa kungiyar matan da ke sarrafa madarar ga kuma abin da uwar gidan aishatu amadu ta shaida mata avec la clientèle vraiment la demande est forte. Bukatar customers kara yawa kawai take. Mutane na bukatar madara, saran nono, cuku da wagasi don bukatar su. Amma lokacin kaka babu madarar, wata rana a samu, wani lokaci kuma sai a rasa. Abun na ƙara tsauri ne saboda yanke wutar lantarki da ake yi cikin zahin nan. Ita ce babban matsalar da muke fuskanta saboda el ribar da aka samu. Ala tilas ita ce zaka sayi man fetur da shi don a saka a cikin injin janareto. In aka yi akasi kuma baka da janareton zaka sai kankara. Kwara ma ka sai kankarar ka aje a cikin tarmusu don kiyaye madarar da sayan man fetur din. Amma aka ta yanke wutar lantarki ba a samun kankarar. Kenan dole ne ka zubar da wannan madara saboda ba saran nono bane kuma don za ya sake ɗanɗano. sera plus du yaourt. Ça va changer de goût. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar an soma rigakafin cutar COVID-19 a ranar 29 ga watan Maris na shekara 2021 a birnin Yamai ta hanyar sinadarin ƙasar China Sinopharm. Daga bisani kuma aka ɗora da AstraZeneca a satin da ya gabata. a cikin sauran jihohin ƙasa. Shi na aka kwana a game da tafiyar da wannan shawarar ta daga rigakafin ta cutar COVID-19 ya wata ɗaya da aka soma mata Dr. Fumakwai Gado Adamu, shugaban sashen da ke kula da shawarar a babbar likitan birnin Yamai, Yama Olivia Sugbavi tsokaci a kai. A shimfiɗar makon nan hudu da aka soma shaushawar coronavirus a hospital de reference kwalbar sinadarin shaushawa sinopharm 2,224 muka saka a zubin farko da kuma kwalba 1,400 na sinadarin sinopharm zagaye na biyu kimanin kaso 57 cikin 100 kenan na mutanen da suka zo aka masu shaushawar sinopharm zubi na farko da na biyu a tsawon wangan makon mun tabbatar da dukkan mutanen da suka sa samu zubin farko za su samu shaushawar su ta biyu na sinadarin sinopharm shi sinadarin shaushawar astrazeneca takamaimai na mutanen da ke da shekara hamsin da biyar ne zuwa sama ba su da yawa don kun san al'ummar niger mafi yawanta matasa ne a niger allurai iri biyu muke da su menene takamaiman bayanin waɗannan alluran a nan dai sai mu ce kalar sinadarin nan biyu dukkansu iri guda ne bambancin su dai shine kamfanin da ke sarrafa su da kuma salon tsarin bayar da su sinadarin sinopharm tsarin hulɗa ne da ƙasar china ta bada shi kwalba 400 shi kuma sinadarin strazeneca da ke gare mu yanzu daga tsarin fusa'ar covax ne ya samu fusa'ar da aka girka domin shimfiɗar da daidaito tsakanin ƙasashe da suka bunƙasa da ƙasashe masu tasowa don su samu sinadarin wannan shi ne kaɗai bambancin duk sauran misalai da ake ji ta ce na ce ne kawai da kamfanin sarrafawa ke yi da kuke karantawa a shafin waza. Me yasa wannan bambanci a cikin mutanen da aka yi niyyar yi wa allurar Sinopharm da allurar AstraZeneca? A sauƙaƙe dai Sinopharm an sanya shi ne da farko zuwa ga dukkan al'umma shekara goma sha takwas zuwa sama inda shi kuma sinadarin AstraZeneca a cikin wasu ƙasashen ƙara jaddadawa na ce a cikin wasu ƙasashen an tsayar da shi ne don yi wa mutane masu shekaru hamsin da biyar zuwa sama dangance da wasu ƙididdigar da suka yi a can gare su da kewayensu wannan ba wai lalle ra'ayin kowa ba ne kenan akwai ƙasashe da yanzu haka ke aiwata hakan ga masu shekaru goma sha takwas zuwa sama da wasu ƙasashen da ke ma masu shekara hamsin da biyar zuwa sama nijar dai ta zaɓi yi wa masu shekara hamsin da biyar zuwa sama anan da muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa mu huta lahiya Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.